nauyi kwarai da gaske a ce na zo na zauna a kan wannan kujera wacce malamai na suke zama a kanta suna ba da karatu ko na fuskanci wasu ɗalibai waɗanda malamai na suke koyarwa musamman shi a sheikh abdulwahab ɗin wanda shi ne baban ahlus suna gaba ɗaya na najeriya don ya wuce a ce shugabansu kawai duk wani mai dawa zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mal abdulwahab shine babansa shine wanda zai iya sa a gaba ya masa fada ko mai girmansa kuma ya nuna masa kurakuransa ya ce masa ya gyara wanda wani ba zai iya tinkaran sa ba amma shi malam zai iya kiran ya masa fada Allah ya saka masa da alkhairi wannan majalisi mai albarka duk da cewa ba ma cikin wannan masallacin amma muna tare da shi a gidajen talabijin muna ganin irin karatuttukan da ake bayarwa kuma muna tsayawa mu ma in an sa mu duba mu saurara domin mu yi tarayya da ko cikin alkhairin da ake bayarwa a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa malam albarka sannan bayan nan kuma <clears throat> majalasi ne ko masallaci ne na babban malamin mu shi ma dr muhammad sani umar rijiyar lemu wanda na san ana karatu a nan kuma muna gani muna tare da ku a gidajen talabijin ko da ba mu zauna a nan ba sai dai mu mun riga ku daukan iliminsa ne kafin ku ku dauka a ƙasa mai tsarki muka fara karatu sa ta ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi allah ya musu albarka gaba ɗaya da zuriyansu kuma allah wato ainihin ya tabbatar da dugadugansu a bisa wannan ayyukan da suke yi mukan kwaikwayonsu muke yi labin kabansu kafansu ne fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha lirrijali ko lilkirami fala ku koyi da malamai ko da ba ku zama irin su ba domin koyi da malamai akwai albarka a cikinsa ila inda a kano muke ba mu kai ma mu daga muryar mu a ji ba to amma da yake muna can wani karamin gari kaga za mu iya daga murya mu a wannan wajen saboda babu irin su malam eh, malam ya ce dan tattauna da ku akan abin da ya shafi siffofin ɗaliban ilimi wato irin ladduban da ya kamata ɗalibin ilimi ya wato ya siffantu da shi ah, farko dai mu san kiman shi kansa ilimi ne a duniya ba abin da yake sama da ilimi ba mai kima mai daraja kamar ilimin addinin musulunci don da shi ne ake gano ubangiji subhanahu wataala ake gane tauhidi da aqida wanda babu tsira duniya da lahira sai da shi ilimi shi ne addinin musulunci gaba ɗaya da ne ubangiji subhanahu wataala yake aiko annabawansa kuma yake saukar da littattafansa ilimi shi yake gyara duniya da lahira Shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kasancewansa malaman malamai amma ubangiji ta ya ce masa wa rabbi zidni ilman ka ce ya Allah ka daɗa min ilimi to ga abu mai daraja shi ba a kosawa da shi kullum a cikin neman sa ake yi shi yasa malamai suka ce wa sina'atuna hazihi min al-mahdi ila al shi harkar ilimi tun daga tsumman goyo har zuwa ainihin ka shiga kabarinka babu ran da za a ce ka gama da wato ainihin maganan ilimi Ta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa malamai shaida akan abin da yafi kowane abu kima shine tauhidi domin darajar malamai da kima su kuma yace hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wato waɗanda suke da ilimi ba za su taba zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba ruwan nan idan akwai marar sanyi a kamini saboda haka masu ilimi su ne a gaba har abadan abada duk wanda ya ɗauki hanya ta ilimi ya ɗauki hanya ta ɗaukakan duniya da lahira idan aljanna kake nema to ilimi ita ce hanyar aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka ɗariƙan yaltamisu fihi ilman sahala lahu tariqan ila janna duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi to Allah ta'ala zai fore masa hanyar tafiya aljanna ta hanyar neman iliminsa ubangiji subhanahu wataala zai buɗa masa ya sauƙaƙe masa hanyar tafiya aljanna matuƙar ya kama ilimin addinin musulunci manzon Allah ya sasuma ya ce wa innal mala'ikata la tadau ajnihata ala li ilmi riban bima yatlub mala'iku sukan shimfida fukafukansu ga ma'aboci ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake nema in imma dai a hakika ya zama za su shimfiɗa ka zauna ko ka sani ko baka sani ba ko kuma su kansu mala'iku suna tawabu da kankan da kai ga ɗalibai waɗanda wato suke neman ilimi kuma manzon Allah ya ce duk wani abu da yake sammai da kasai yana nema wa ɗalibin ilimi gafara har kifaye da suke cikin suke cikin ruwa kuma yace innal ulama warathatul anbiya fa innal anbiya lan yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bi wafir malamai sune magada annabawa annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba sun gadar da ilimi ne duk wanda ya ɗauki ilimi ko ya samu ilimi ai ya samu babban rabo babu wani abu mai ɗaukaka sama da ilimi ba abin da za ka nema mai daraja a nan duniya fiye da ilimi alhafiz alhakami yana cewa al'ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami ilimi shine mafi daukakan duk wani abun da ake nema a duniya mai neman ilimi shi ya fi duk wani mai tafiya a bayan ƙasa daraja babu wanda ya kai mai neman ilimi daraja daga cikin mutane da suke tafiya a bayan ƙasa sannan wani yana cewa al'ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al'ilmu anfa'u min kunuzil jauhari tafnal kunuzu ala zamani wa sarfiha wal ilmu yabqa baqiyatil asuri ilimi akwai kurjini a cikinsa ilimi akwai ɗaukaka a cikinsa ilimi yana wanzuwa matuƙar zamani ya wanzu ilimi ya fi kuɗi ya fi sarauta domin kuɗi suna ƙarewa mulki ma yana karewa ko su kare kana raye ko kuma in ka mutu shi kenan sun kare a duniya babu a lahira ba amfani da kuɗi kuma a lahira babu wani mai mulki sai ubangiji subhanahu wa ta'ala liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar to amma ilimi kuma ana tafiya da shi har lahira har duniya ta tashi sannan kuɗi ko mulki suna karewa a nan duniya amma ilimi ba karewa ba taɓa yin wani malami da aka ce ya zama jahili ba a dinga nuna shi a ce da malami ne amma yanzu ya zama jahili sai dai in haukacewa yayi sai dai a ce da mai hankali ne yanzu ya zama mahaukaci amma ba dai a ce ya zama jahili ba so da haka wannan shi ke nuna mana mahimmancin wannan ilimi din sannan ilimi Huwal abdul muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatila man aratta wa kanzun la takafu alaihi lisan khafifal hamli yujadu haythu kunta wato shine takobi irin ga yawa jini na wucin nan wanda za ka samu makasan wanda ka ga dama ka kashe duk wanda ya ce zai buga da kai ko zai ga bayan ka in kana da ilimi ka gama da shi gaba daya duk mai adawa da kai to ilimi shine maganin adawa izati izashi shi ta an talqa aduwaka raghiman wa taqtuluhu hamman wa tariquhu hamma ورم للأولى وازدد من العلم إنه da ازداد علما gamma. حاسده غما ولكن kana son ka turmushe abokin gabanka to ka ƙara ilimi duk wanda ya ƙara ilimi to abokin gabansa yana ƙara wato shiga damuwa da tashin hankali da ɓacin rai to shine takobi wanda za ka kashe duk wanda ka ga daman ka kashe da shi sannan ilimi shine dukiya wacce ba ta ƙarewa kanzu la ta kafu alaihi lisan ba ka tsoron dan fashi ko ya zo ya tare ka a hanya ya kwace maka iliminka ko ya zo gida ya maka fashin iliminka sai dai kuɗi su ne kake tsoron kar a tare ka a hanya ko kar a zo gida a kwace maka dole sai kana ɓoye su sannan ilimi shi yana da sauƙin ɗauka duk inda kake kana tare da kayanka amma kuɗi baka isa kai yawo da su ba sai dai in yan kaɗan ne in kana da miliyan goma sai dai ka je banki ka aje ko ka tona wani wuri a gidanka ka ɓoye amma baka isa kai yawo da su a jikinka ba in mutum ya nema sai dai ka ce to bari in je in ɗauko in baka ko bari in rubuta mata cek amma ba za ka fitar ka bashi ba sai dai idan yan kaɗan ne amma ilimi kuma duk abin da yake so za ka iya bashi don kana tare da kayanka ko a hanya ko a gida ko a kasuwa kamar yadda imamu shafi yake cewa ilmi ma'i haithu ma yammamtu yanfa'uni sadri bi aqul lahu la badna sunduqin in kuntu fil baiti kana al ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana al ilmu fi suqi yace ilimi na yana tare da ni yana tare da ni a duk inda nake ba wai yana cikin akwati ba ne na kukkulle shi a cikin littattafai ba yace in ina gida ilimina yana gida tare da ni in ina kasuwa ilimina yana kasuwa a tare da ni saboda haka ilimi bayi da wahalan ɗauka kuma ilimi sayyidina ali ya ce ga cikin abin da ke nuna darajar ilimi da kimansa shi ilimi kare ka yake yi kuɗi kuma kai kake kare su idan kana da kuɗi sai kana koye su kana lullube su kana ta'adana su kai kake ba su kariya amma ilimi kuma shi ne yake baka kariya shi da kansa zai kare kai ba sa maka mutunci da daraja ya baka kariya kai kurjini ka zama abun tsoro wannan shi yake nuna mana darajar ilimi da da ainihin kimansa to menene ilimi ne menene ilimi don qur'ani da hadisi suka yi magana akan ilimi abinda ake nufi da shi al-ilmu shar'i wato ilimi na shari'a to menene ilimi shari'a ilimi na shari'a shine sanin hukuncin abu tare da hujja sanin hukuncin abu tare da dalilinsa wato idan ya zama na hukunce hukunce ka sani babu hujja sunanka muqallid mai kwaikwayon malamai kana takalidi ne in kuma hujjan kawai ka sani baka san hukunce hukuncen da hujjojin suka kunsa ba to sunanka mai kira'a in aya ce ka rera ta in hadisi ne ka karanta shi shi yasa ibnu abdul bar yace ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'dudan min ahli al ilmi wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalilihi dukkan malamai sun yi ijma'i cewa mukallidi ba a lissafa shi daga cikin malamai shine wanda ya san hukunce-hukunce bai san hujjojinsu ba shi sunansa mai kwaikwayon malamai kuma duk sun yi ijimai cewa ilimi shine sanin gaskiya tare da dalilinta abu kaza hukuncinsa kaza abu kaza hukuncinsa kaza kuma ga hujja wannan shine ilimin ahlus sunna kenan ilimin ahlus sunna wal jama'a duk abin da za su gaya maka akwai hujja su a jikin hujjojin ne ma suke dauko ilimi ba wai sai sun samo ilimin sai su nemo masa hujja ba a'a ai wannan za a bata idan an yi haka za a shiga bidiyoyi kuma da wasu abubuwa wanda za su lalata aƙida da addini amma dama a jikin ilimi a jikin hujjan ne zaka kankaro ilimin naka to kaga dama ilimi yana tare da hujja in ba hujja ba ilimi amma ba za a zama zai zama ga ilimi ba hujja sai ka nemo ba in haka ne zaka tankura aya tana gabar kamar da ita yamma ko hadisi yana arewa ka dawo da shukulu to kaga wannan shine abin da yan bidi'a suka fada suka fada a cikin sa kenan shine ibnu qayyim yake cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka watta qalidu yastawiyan ilimi shine sanin shari'a tare da hujja wannan ko baya daidai da takalidi shine kwaikwayon wato ainihin masu ilimi idan mun fahimci wannan sai mu gane ɗalibin ilimi duk zagaye-zagayen da yake yi yana tsakanin alkitabu wa sunna alkitabu wa sunna in fiqihu kake karantawa to kana kewayawa ne tsakanin alqur'ani da hadisi don duk abun da aka ɗauko din yana cikin alqur'ani da hadisi sai ka je ka nemo dalilai sa ina aka ɗauko shi duk abun da kake karantawa na addini al-ilmu qala Allah Rasulu, so da haka ilimi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sai kuma bayani na sahabbai da tabi'ai wato ainihin da sauransu kullu al-ulumi siwa al-qur'ani illal hadisa, wa illa al-fiqh fi din kaga al hadisi sai kuma fiqh fiqh kuma ina ake samo shi daga al da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake cewa ilimi to wannan abu abu ne mai ƙima. tunda wato wahayi ne daga Allah subhanahu wataala sakonni ne da annabawa suka ɗauko suka kawo mana shine muke ƙoƙarin mu fahimta shi sa aka ce malamai magada annabawa ne to ba zai yiwu ka same shi ba sai ka bi hanyarsa da haka ilimi yana da hanyoyi wa man akhda at-tariqa dalla fala yanalu maqsudahu duk wanda ya kuskure hanyar samun ilimi to ya bata ba zai samu abin da yake nufi ba dole ka bi hanyoyinsa kamar yadda malamai magabata suka bi hanyoyin suka samu to kai ma dole sai ka bi wa'annan hanyoyin ka samu siffa ta farko da ya wajaba ɗalibin ilimi ya siffantu da ita ita ce siffan ikhlasi dole a samu ikhlasi a tare da ka ya zama don Allah kake yi ilimin nan kana neman sa don Allah don ka ɗauke wa kanka jahilci don ka bauta wa Allah ta'ala a bisa basira don ka gyara aƙidarka don ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi addinin ka yadda Allah yake so tsakaninka da Allah kake neman sa ba don neman ɗaukaka ba ba don neman shahara ba ba don neman wani abun duniya ta hanyar ilimi ba domin ilimi ibada ne ibada ko ba ta inganta sai da kyakkyawan niyya innamal a'malu bin niyyat azza wa jalla? La yaqbalu min al amali illa ma kana khalisan وابتغي bi وجهه manzala ذا سسما yace Allah madaukin Sarki baya karban aiki sai wanda aka yi shi don Allah kuma aka nemi yardan Allah a cikin aiki ne to ilimi ibada ne idan ba yi shi don Allah ba Allah ta'ala bai zai karba maka ba shi yasa imam Ahmad yake cewa al-ilmu la ya'diduhu shay'un liman sahha niyyatu kida kaifa tasihhu niyyatu ya aba abdullah qala an yanwi bihi raf' al-jahli an nafsihi wa an ghairihi imam Ahmad yace ilimi ba abin da yake daidai da shi a daraja ga wanda niyyarsa ta inganta in dai mutum ya yi shi da kyakkyawar niyya da ingantacciyar niyya to ba abin da ya kai shi ɗaukaka sai suka ce to yaya niyyar mutum za ta inganta yace shine kai ilimin da niyan ka dauke wa kanka jahilci da kuma sauran yan uwanka gaba daya kai kana son a fahimci addini ne kai kana fahimta don ka fahimtar da wani kana son a bauta wa Allah ta'ala kamar yadda yake so kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to idan ka ilimi da niyan ka dauke wa kanka jahilci da niyan ka dauke wa yan uwanka jahilci da niyan ka ɗaukaka addini ko addini ya ɗaukaka da sababin iliminka ka bauta Allah a bisa basira saboda neman lada a wajen Allah ta'ala da neman yardan Allah wannan shi ake cewa ikhlasi kai iliminka don Allah kenan wannan ilimin kuma shine zai amfani idan in ba haka ba kuma to ilimin zai zama masifa akan mishi zai zama masifa zai zama bala'i ya zo a hadisi man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannati ya'ni riha yawmal qiyamah duk wanda ya nemi ilimi wanda ake yin sa don Allah shine ilimin addini amma ba yana neman sa don wani bane sai don ya samu dan wani abu na abun duniya to wannan ba zai ji kanshin aljanna ba ranar alkiyama yayi asara yayi asara don wannan abu kimansa ya wuce a ce duniya kawai zaka nema da shi a ce don duniya duniya yar karama ce mata'un ne qalil ilimi yanda yake da kiman nan a ce don duniya kake yin sa wallahi kayi asara wa niyyata alli wajhi llahi khalisatan innal bina'a biduni al-asli lam yaqum wa man yakul li yaqula an-nasu yatlubuhu fa aqsir bi safqatihi fi mawqifin nadami duk niyyanka ka sanya ta tsakaninka da Allah tsakani da Allah kake neman ilimi gini baya tsewa ba tare da foundation ba sai da asasi in ka dora shi ma faduwa zai yi baka tona asasin sa to haka nan ilimi in dai ba don Allah ake yin sa ba baya zama ba za a fahimce shi yadda ya ga dama a yadda ya kamata a fahimce shi ba kuma ba zai wato ba zai yi amfani ba zai zama ilimi ne marar amfani so da haka dole mutum ya zama yana yi tsakaninsa da Allah mu gyara niyyar mu mu tsarkake zuciyarmu muna yi ne don neman yardan Allah subhanahu wataala irin wannan shi yake irin wannan ilimin ne yake amfanan mutum kuma ya amfani yan uwa gaba daya sai kaga ilimin yayi tasiri a cikin al'umma kuma yayi gyara amma karka da duniya ta ruɗe ka cewa a ilimin nan ma an yi shi da a samu ɗaukaka ta duniya ka neme shi ta hanyar ɗaukaka ta duniya wallahi mun ga da yawa waɗanda suka ɗauki wannan hanyar saboda neman duniyan sanda suka yi sama kuma duniyan ta faɗo da su sai zama ba su kai labari ba yau da gobe kuma ko da kana ɓoyewa kana ga ikhlasin nan wai abu ne a zuci riyan nan ai ba za a gane ba wallahi yau da gobe sai Allah ya sa a gane sai Allah ya matse bakinka sai ka dinga furta wasu kalmomi wanda za a gane cewa ba don Allah kake yin abunka ba da zaran an gane kuma shikenan wa ma matakum inda mri'in min khaliqatin walau khalaha takfa ala nasi tulami kana da wata ɗabi'a kana gawai ka buya wa mutane wallahi ba ta buya ba yau da gobe sai ta bayyana yau da gobe sai Allah ya matsa bakinka sai abubuwa su dinga bayyana shikenan daga nan ka gama yawo baka da daraja wajen Allah ta'ala baka da kima wajen mutane wannan ita ce siffa ta farko siffa ta biyu mutum ya sa rigan tsoron Allah shine mulazamatu khashiyatillah ka ji tsoron Allah ilimin nan kana yinsa don kai aiki da shi ne kana neman ilimi kana siffantuwa da siffofin bayin Allah na gari imam ama yace aslul ilmin khashya asalin ilimi shine tsoron Allah idan mutum bai da tsoron Allah menene amfanin iliminsa ilimi bai da amfani kuma ilimin baya samuwa irin na annabawa sai idan an ji tsoron Allah ubangiji ta ce in tattaqullaha yaj'al lakum furkani. idan kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku wani mizani wani sikeli da za ku dinga rarrabe tsakanin karya da gaskiya da tsakanin shirya da bata abin da ke daidai da wanda ba daidai ba me yasa magabata suka fi mu ilimi tacece mai kyau saboda sun fi mu tsoron Allah sun fi mu tsoron Allah duk yadda mutum ya kai a yanzu bai isa ya kai magabata ilimi ba abu ishaq bi cikin muwafaqat yace dalili akan wannan ubangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin al'umma mafi alkhairin wannan jama'a sune wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai masu bi musu sai wanda suke bi musu to ina zaka kamo matsayin su da me suka fi mutane da tsoron Allah shi ilimin ana yin sa ne don ayi aiki da shi don ayi aiki da shi idan an yi shi don ayi aiki da shi za a samu ilimin kuma zai yi amfani shi yasa imam Ahmad yake cewa hatafa ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahal ilimi ya yi shela ina aiki ina aiki idan aikin ya amsa masa an yi aiki da ilimin sai ilimin zai zama yana nan mai albarka mai amfani in kuma aka nemi aikin aka rasa sai ilimin ya tafi so da dole sai an ji tsoron Allah dole sai an yi shi tsakani da Allah sai an nisanci saƙon Allah kafin a gane wahayin Ubangiji subhanahu wataala amma in ba haka ba za ka ga wani yana ja yana fassarawa sai ka ɗauka ya gane ne kuma bai gane ba sai ka ɗauka ilimin mai amfani ne amma ba mai amfani ba ne saboda babu tsoron Allah tare da shi sabon Allah yana toshe kwakwalwa yana sa zuciya ta yi tsatsa ina da a samu ilimi mai albarka inaratul aqli maqsufun bi dau'i hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tanmira wato haske na zuciya yana gogewa ne idan ana bin son zuciya sai zama babu wannan haske din amma idan kana saba wa son zuciyanka kana tsoron Allah subhanahu wataala kana ibada kana nisantan sabon Allah to kullum zai zama zuciyanka tana ƙara haske sakan zuciyanka na gogewa sai zama alkhairi yana iya shiga zuciya tsoron Allah yana ƙaruwa imani yana ƙaruwa to da wannan ne ake samun ilimi mai albarka ana dangantawa cewa imamu shafi ya ce shakautu ila waki waki'in su'a hizzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني بأن العلم نور nurun الله لا يهدى لعاصي na kai kuka na zuwa ga malami na wakiwu na ce ni ba na fahimta inda karatu ya fuskanta ya to ka daina sabon Allah ka daina sabon Allah domin ilimi haske ne na ubangiji subhanahu wataala falalansa ne baya bawa mai sabon Allah falalansa da haskensa so za ka ji tsoron Allah lokacin da imamu shafi'i ya je wajen imam mali zai karanta muwaɗa mali imam mali ya kalle shi ya ce a rafi ka nuran falatu tufihu bil ma'asiya akwai alaman haske a tare da kai ma'ana akwai alaman za ka amfani jama'a nan gaba to kada ka bishe wannan hasken da sabon Allah kar ka bishe shi imamu shafi'i ya ji tsoron Allah gashi nan ya zama imam daga cikin a'immatu din shugaba ne na shugabannin addini duk duniyar musulunci ba inda ba san imamu shafi so da haka tsoron Allah suka ji suka ba da lokacinsu suka sadaukartar da kansu domin karanta wannan addini din saboda haka mu ma mu ji tsoron Allah mu kauce wa saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala idan mun yi haka sai Allah ta'ala sai ya tausaya mana ubangiji ta'ala ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi jihadi saboda mu za mu shiryar da su tafarkin mu wannan ayan ta sauka tun a makka kafin a saukar da ayoyin jihadi abdullahi bin abba zai ce abin da ayan take nufi duk wanda ya nemi ilimi tsakaninsa da allah allah zai ba shi ilimi saboda haka mu yi ƙoƙari mu yi jihadi amma ka yaƙi ranka tukun ka karkaɗe zuciyanka ya zama tsakaninka da allah kake sai ubangiji subhanahu wataala sai maka fatahi sannan siffa ta gaba ka zama mai himma kar ka zama rago rago ba iya kulla kansa komai ana rayuwarsa ta duniya ballanta na abin da ya shafi ilimi shi ilimi ba na rago ba ne ba na mai kasala ba ne ilimi na mai kokari ne mai himma al'ilmu in a ɗaya taho kullaka yuɗe ka ba ba ilimi in ka bashi gaba ɗayanka to zai baka shashinsa to ya kuma in ka bashi shashinka kuma ɗan kaɗan zai gutsura maka kenan saboda haka sai ka himmantu himma maɗaukakiya sannan za ka iya samun ilimi man jadda wajada wa man qara al baba wa lajja walija duk wanda ya kokari yayi ijtihadi zai samu duk wanda ya konkosa kofa ya tsaya yana ta konkosawa za a buɗe masa ya shiga idan ka nace ko da baka ganewa a yanzu yau da gobe idan kai nace sai Allah ya maka fatahi sai ga kana ganewa Allah yana jarraban ɗalibin ilimi da farko sai ji baya gane karatu kai tai kai tai ba za ka gane ba amma Allah yau da gobe in kana yi ka dage Allah ya ga ka mai kyau sai ya buɗa maka kuma ya zama kana fahimta amma fa sai ka lizimci abu sai ka sai yau da gobe kana yi saboda haka babu wanda zai yi kokari a cikin ilimi a ce bai samu ba li kulli mujtahidin nasibu duk mai ijtihadi yana da mai yana da nasa kokari abu ne yana da nasa rabon to da haka in kai kokari Allah subhanahu wataala zai baka menene himman da zaka wajen neman ilimi na farko zuwa makaranta ya zama kana lizimtan inda malamai suke karantar da addini ina zaka je makaranta ina ka fito makaranta me kake yi karatu kana kara kana makaranta kana hanyar makaranta duk inda ka je ana ilimi ka je ka dauka ana karantar da hadisi a nan ni ne nahawu ni ne fiqihu ni ne tafsiri ni ne hadisi ni ne ulumul hadith ni ne duk kowane fanni ya zama kana da ainihin wato abun faɗa a cikinsa kana karanta shi idan yau da gobe kana yi sai ubangiji ta ala ya tausaya maka saboda ƙoƙarin da kake sai maka fatai amma mutum ya tsaya kasala ba zai kai labari ba idan muka lura magabata dukkaninsu sun himmantu ne suka samu wannan ilimi har malamin yanzu duk wanda ka ga yanzu ya wanke rigansa ya goge hularsa ya zo ya zauna yana karantarwa wallahi karka tona wahalan da ya sha a baya dadin ba haka yake ba dadin sai da ya shiga hali na wahala na kaskanci ma tukun sannan daga baya Allah ta'ala kai shi wannan matsayin aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha wa laysat tanalu al'izza hatta tudhillaha karka ce zaka kana neman dadi a yanzu yace na ga kana dare kana neman ka ɗaukaka ranka ba za ka samu ɗaukakan ba sai ka kaskantar dare kowa inda zai baka tarihin karatunsa za ka ji tausayinsa to dole ne sai an himmantu dole sai ka himmantu wajen zuwa makaranta dole sai ka himmantu wajen muzakara wajen karanta karatu. bayan ka ɗauka kuma yau da gobe abin nan kullum kana maimaitawa kana muzakara to shine inda zaka kai labari don abin nan abin nan imamu shafi yana cewa iza haja annuwamu asbaltu abrati wa anshattu baitan wa min alta shi'ri Alai من الخسران khusrani anna layaliyan بلا bila ilmin من عمري umri yace idan mutane suka yi bacci cikin dare ni kuma sai in tashi in kama kuka ina kuka ina cewa yanzu ba asara ne jiraren nan suna wucewa ba abunda na samu na ilimi a sai dole sai ka tashi da daddare kenan sai ka tashi cikin dare kana maimaita karatunka bi qadri al-kaddi tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumu al-izza thumma tanamu laylan yaghusu al-bahra man talaba al-laali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin Aba al-umra fi talab al-muhali saboda haka babu yadda za a yi kana neman ilimi mai ɗaukaka sannan kuma ka ce kana bacci da daddare ai gwargwadon wahalar ka gwargwadon inda zaka samu mai neman lu'lu'i sai ya je ya nitso a cikin kogi sannan ya dauko to kai kana cikin hutun ka zaka samu ilimi ba zai yi ba ilimin da kake daukan nan malamai suke baka ka samu lokaci kuma na nitsuwa wanda zaka dinga karanta shi dare da rana wa kun kulla yaumin mustafidan ziyadatan min al-ilmi wasba fil fawaidi ko kana neman wato ainihin ilimi koyaushe a wurin malamai a karantawa a littattafai da muzakara da maimaitawa wato ainihin da kake yau da gobe Da muka lura malamai sun sha wahala kafin su samu ilimi abdullahi bin abbas habrul umma tarjumanul qur'an wato babban malami cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da Allah ya fahimtar da shi fassara alqur'ani lokacin da manzala sa sun ya ai yana yaro ne ba malami bane ba malami bane lokacin da manzala sa sun ya yana yaro akwai manyan manyan malamai sahabbai to lokacin da manzala sa sun ya sai ke ga abokinsa yace zo mu je mu bi kan sahabban manzala sa sama mu dauki ilimi mu je mu yi ilimi shikenan da ya je da abun nan da ya ga yaron sa yaro yace kai saurayi ne shi ma irinsa sai ce masa yanzu kai in ban da kai ga manya-manyan sahabban nan yaushe za a buƙaci iliminmu mu kuma mu yara ya ce wani ilimi wani ilimi za mu yi haddada a zo a nemi ilimi a wajenmu sai ce to wannan ba abokin tafiya ba ne sai faka shi shi nan sai kama hanya ya je yana bin sahabbai yana ɗaukan ilimi ya je kofar gidan wannan ya ɗauki ilimi ya je kofar gidan wannan ya ɗauki ilimi idan wani in ya je wurinsa sai ce haba dan babban manzo Allah sallallahu ai da ka aika min ma da dan zo sai ce al ilmu yu'ta wala ya'ti ai ilimi zuwa masa ake ba shi yake zuwa ce wata ran zai kun ya zauna a kofar gidan malami yana jiran ya fito kaza malami ba a masa sallama in karatu ka zo yi sai dai wata ziyara ne ladabi ne da ilimi ba za ka ce fito ka ban karatu ba ku yi wa ne sallama ya zo ban karatu ilimin ka ba zai albarka ba ai sai dai ka zo lokacin da ake karatun ka zauna ka jira in ya fito ya maka ya baka karatu in bai fito ba ka bashi uzuri ka tafi to zai zauna ya ce har bacci ya ɗauke shi a wajen malamin ya fito ƙura ma ta bude shi malamin ya fita ya tafi ma bai san akwai mai jiransa a waje ba sai ya tashi a ce ya fita malamin kuma a haka ya dinga biya har sai da ilimi sai da abdullahi bin abbas ya zama babban malami yana bin kan sabon manzala sassan mun sani hadisansa da yawansu marasilu sahaba ne ba ya karɓo su daga wajen manzala ya sassama ba a'a daga wajen sahabbai ya karbo amma ba sai ya ce ni abubakar ko kuma umar ba saboda haka ya ce yace qala rasulullahi shi ke wasallam magana ta wadatar tunda a wurin sahabbai ya karɓo saboda haka ilimin sa a wajen sahabbai galibi ya samu tunda yana yaro ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai da yayi ilimin da har aka zo ana neman ilimin sa wannan abokin nasa wata ne zo ya ga an kewaye shi ko ta ina ana karban ilimi sai ce hazal fata aqalu minni yace wannan wannan saurayin ya fi ni hankali ya kai matsayin da baya tamani zai kai har ya zama sai na umar yana shigar da shi a cikin yan fadansa manya-manyan dottawa shehunen badar wanda suka je yakin badar ma da alqur'ani sai ya shigar da abdullahi bin umar kai ma ka zauna a wurin tun da sai na umar masu zama a fadansa ma da alqur'ani ne saboda idan ya yi kuskure su gyara masa sai wani ya tashi ya ce ni kam wannan yaron ba muna da yara sa'o'insa ba me yasa ke shiga wurin mu sai na umar ya shiru bai ce komai ba <clears throat> da aka zo aka zauna wata ran sai ce ni kam me za ku faɗa ne dangane da wannan suran idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba me suran nan take karantarwa ne kowa sai kama bayani wasu suka kama bayanin ta kawai in aka samu taimakon Allah aka bude garin makka mutane da yawa za su shiga addinin musulunci wasu suka shiru ba su ce komai ba sai ya ce abdullahi haka za ka faɗa ya ce a'a ni abin zan faɗa wannan suran tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tun da aka ce in aka yi fatawa makka ya koma istighfari ai ya gama da'awa kenan ya gama aikinsa sai na ya ce to ni ma haka na fahimta a sura to kaga sai ya bayyana ilimin wa ilimin abdullahi bin abbas saboda tsayuwar da yana kaga yaro ne amma ya zama mai? abokin manya yaro da gari abokin tafiyan manya inna saghira lahu ilmun ma al-kubara inna al-kabira bila ilmin ma as-sughara yaro da ilimi ai yana tare da babba babba kuma komai shekarun sa bai da ilimi ana magana ilimi kaga ya zama ya zama yaro kenan saboda haka haka ya zama babban malami a cikin al'umma amma tare da me tare da wahala ba zama yi ba amma in ba haka ba abun nan dan babban manzon Allah sallama in ba ilimi abu ne mai kima sai ka sha wahala ba sai ka himma ba ai da kawai sai a ce ya zama malami kawai to dole sai an neme shi wa alam bi anna al ilma bit ta'allumi wal hifzi wal itqani wat ilimi dole sai ka koya al ilmu bit ta'allum sai ka koye shi kafin ka same shi sannan sai ka haddace sannan sai ka dinga ƙoƙarin fahimta da ƙarfi karfi shine ma'anar tafahu abin da aka gaya maka wanda za a gaya maka take ka gane ba su da yawa wasu sai ka yi ƙoƙarin fahimta kafin ka fahimta sai ka dinga muzakara dare da rana kana muraja'a kana tambayan malamai sannan za ka samu ilimi to haka ne bayan Allah na gari suka yi su shakul islami taimiyya su ibn qayyim su ibn jauzi mutum zai ba da rayuwarsa gaba ɗaya ilimi komai ya zama bayi da wani abun jin daɗi ma sai ilimi din shekun islam mai zai tashi ya yi karatu Ya yi karatu ya ce idan yan aljanna suna jin daɗi irin wannan daɗin da nake ji lalle suna cikin ni'ima mai girma saboda wata aljanna da Allah ya sa masa a zuciyarsa take walwala ilimin ya zai masa shine jin daɗin rayuwarsa gaba ɗaya ya zama jini da tsoka ya zama jini da tsokansa gaba ɗaya so da haka wannan shine ilimi wani ya ce wallahi ma tada'amtu ladhat al-aishi hatta sirtu fil kayf fil bayt lil kitabi jalisa bayan ya gama shugabanci da gida ina karatu yace wallahi ban ji dadin rayuwa ba sannan zauna a gida ina karanta littafi sannan na gane a sai rayuwar nan tana da dadi to amma da farko kaga daci ne abun ai sai ka himmantu tukunna ibn jawzi ya yi talifi a kowane fanni ya rubuta littattafai shekku isa ta yana cewa shi da kansa ya karanta ya kai mujalladi 200 na ibn al-jawzi amma me yake cewa ya ce ma zintu ala bal ma gala wa ukabidu nahj al asir al adwala afbadi ya fihi ila allazi aya siwa yatawassula wa taghalghula law kana hadha al ilmu shakhsan natiqan wa sa'altahu hal zara mithli qala la wahala nake sha yace wahala ishigan nan ifitan nan ifitan nan yace wallahi sanna na kai wani kololuwa na ilimi da zaka tambaye ilimi akwai wanda ya ziyarce shi irina zai ce maka saboda haka dole sai ka sha wahala ba za ka same ni cikin sauki ba saboda haka dole ne mu ɗaukaka mu muhimmantu kamar yadda magabatan mu suka himmantu idan muna son mu samu ilimi amma wahalan fa a farko farko ne in ka riga kai nisa kuma shikenan abin da za ka yi wata ɗaya kan ka fahimce shi to in karatun kai nisa kuma a kwana uku sai ka fahimce shi ko kwana ɗaya ai kamar dan kasuwa ne in baka da jari ba wala kake sha da ƙyar da ƙyar a shekara in ka duba riban ka bai wuce dubu ɗari ko ɗari biyu ba amma daga lokacin da ka samu jari fa a rana ɗaya sai ka ji mutum ya ci riban miliyon hamsin ko miliyon ɗari ma saboda yana da jari da yawa to haka ilimin ka ya taru yayi yawa dan abu kaɗan da ka karanta ka gane kuma ka riƙe to wannan siffan dole ne mu siffantu da ita siffa ta gaba ba a ɗaukar ilimi da ka dole a lizimci malamai mulazamatul ulama dole ka lizimci malamai ko ka iya larabci ba za ka ɗauko kana karanta ka ce za ka gane ba a sai dai wasu littattafai na tatsuniya ko na wani tarihi amma banda dai ilimin shari'a banda ilimin da aka ɗauko shi daga alkurani da hadisi shi dole sai ka ne, sai ka lizimci malamai al ilmu yu'khazu min afwahir rijal ilimi ana ɗaukansa daga bakin maluma wannan kuma haka aka samu ilimin tun farko sabon manzala sun karanta wajen manzala haka suke fahimta alkur'ani su karbi ayoyi goma sannan a koya musu ma'anansa su je su yi aiki da su sannan su zo a ƙara musu haka suke karban hadisan manzala sassama tabiya suka karba daga wurin sahabbai haka abun yake tafiya kuma har duniya ta tashi hanyar ita ce kwaya ɗaya ilimi ba za ka same shi ba sai ka ɗauke shi a wurin malami in ka kauce kuma to ba ilimi za ka yi ba za ka zama dan hayaniya ne kawai za ka zama mai alfahari ne kawai ka gane kuma baka san baka gane ba amma kai kana ganin ka gane ne baka san baka gane ba sai ka zauna a gaban malamai za ka gane baka gane ba so za ka dole a samu wato ainihin karatu a gaban malam wani ya ce wa mallan yu shafe aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilati zunun duk wanda bai dauki asalin iliminsa ba mabade na iliminsa ba wato abubuwa na farko da ake karanta na kowane fanni a gaban malami ba to abubuwan da yake ga yake da yaƙini ma ya fahimce su to shakka ne bai fahimce su ba shakka ne ah to ya zai na gane wannan abun na fahimce shi ai sai na ji shi a wurin malamai idan na ji malamai sun faɗa fahimtar ta dace da yadda ni na fahimta to yanzu ina da yaƙinin cewa lallai fahimtar nan tawa daidai ne mu yanzu ba kuna kallon mu a sunna tv ba Kamar muna duba karatun malamai kuma duk wanda ka duba ka ga yadda ka fahimta na haka malam wane da wani wanda ka yadda da fahimtar sai gane sai ka ji ka kara samun nutsuwa a sai abun haka yake ba wai gurguwan fahimta kai ba za ka je wajen gaba malami kuma dama shi ya koya maka amma duk da haka kana son ka ji malamin nan kowa yana da irin fahimtanka in mutum ya kuskure za ka iya ganewa saboda me akwai malamai da yawa wanda suka fassara abun a daidai to ba yanda za a yi ka gane ka fahimta sai in aure malami ka ɗauki karatu sannan fahimtar ma ina za ta zo maka wani ikon Allah wani baiwa da ubangiji ta Allah ya yi wa karantarwa za ka je ka yi bitan karatunka ka karanta a gida baka gane ba idan ka zo gaban malami kana jan bakin kafin ya fassara maka ma'anan sai ta zo maka sai ka ji ka gane yana fassara maka sai ka ji a sai yanda ka gane yanzu haka ne to me hana ka gane a can da baya baka zo gaban malam ba sannan bayan wannan akwai ladabi da ake ɗauka a wurin malami ladabi shi yasa abu isa ka shadibi yace kar kai karatu a wajen wani sai wanda ya karatu a wajen malamai kowane fanni yace an yakuna mimman rabbahu shuyukhu fi dhalika al-fanni ya zama malamai ne suka rene shi a wannan fanni wa kad akhadha bi ilmihi wa ta'addaba bi adabi ya dauki ilimin su kuma ya ladabtu da irin me da irin ladabin su idan baka zo ka zauna a gaban malami ba ya baka karatu ina ka san ladabin ilimi ba za ka gane ba ina ka san wahalan ilimin ma ina ka san cewa ilimi yana da iskali sai malamin ya kawo maka ya warware maka yanzu za a karanta hadisi a fassara shi kai sai ka dauka ka gane sai an maka tambaya ka bayani sai ka kasa ba ina ji ba ina kallo a sunna tv malai yana muku tambaya ba sai an ga kana zazzaga a eh, ji ya ji bai gane ba saboda haka sai an masa bayani to haka ilimi yake wani iskalin kuma ba zai zo maka ba sai malami ya motsa maka shi yace to wannan fa akwai iskali a cikin hadisin nan ko a cikin ayan nan ko a cikin wannan karatun sannan sai ka gane akwai matsalan sannan ya warware maka ita amma in ba haka ba haka zaka tafi to saboda haka ilimi a wurin malami shine tushe shine asali idan ka ce da ka za ka yi ba a wajen malamai ba to ba ilimi za ka yi na hakika ba don haka aka gada malamai magabata duk wanda aka ɗauka ana faɗan tarihinsa sai an faɗi malaminsa ya ɗauki ilimi wajen wane da wane da wane da wane kowa sai an faɗa to kai ya za a ce baka da malami bai zai yiwu ba littattafai duk ƙoƙarinka wallahi baka isa ka fahimci ilimi ta hanyar nazari kawai ba يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف حمل لإدراك العلوم ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت أقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ بللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم إذا كنت ذاك يتي واوا سيابة جاهلي دواوا yace ina tamanin wai littattafai da su iya wadatar da shi ba sai ya je wajen malami ba yaje to wawan naka bai san cewa ko jahilin naka bai san cewa a cikin littattafin akwai wanda malami ma ya je karanta malami mai fahimta ma sai ya rude ya kasa gane menene menene ya karanta menene wannan karatun yake nufi malami ma tukun wani sai ya je ya tambayi malami dan uwansa wani sai ya rufe littafin ya kama nafila yana ta istighfar yana ta addu'a sannan Allah bude masa kwakwalwansa sai ya fahimta malami fa to kai dalibi ka zaka gane kaga bai zai yiwu ba yace to idan kace ce zaka dauki ilimi ba ta hannun malamai ba to al'amura za su cakuɗe maka su rikice maka na ilimi ka kasa fahimtan yaya abun yake har sai ka fi tumal hakimi bata wanda ya yanka macizai yana ba mutane wai magani ne na kone sauda dawa'un min kulli da aka ce habbatu sauda magani ne na kowane ciwo kaga wani bakin wata kwaya ne na na tsiro to shi kuwa sai karanta alhayyatu sauda da min kulli da kaga bakin maciji yace bakin maciji magani ne na kowane ciwo sai dinga yanka bakin maciji yana ba mutane mara lafiya na mutuwa to yanzu duk Allah inda yana da malami da zaran ya ce alhayyatu sauda sai malami ya ce a'a alhabbatu sauda ne ba shine malamin ba zai gyara maka daga bakin ma zai gyara maka kuskure ne sai wa a wurin rubutun an yi kuskure amma malami shi ya sani sai ya gyara maka saboda haka dole ne ka ɗauki karatu a wajen malamai ba a ɗaukan karatu a littafi kawai al'ilmu yi yu'khadhu min afwahir rija ilimi yana ɗaukansa daga bakin wato bakin maluma duk wanda kuma iliminsa da ka ya ɗauke shi ba wajen malamai ba wallahi yana fara karatun malamai suke ganewa da ya fara zaka fahimta akwai matsala wannan fahimtar da kansa ya fahimta ba malamai ne suka masa bayani kuma za ka ji babu ladabi irin na me irin na ilimi a ciki a ilimi an gina shi akan ladabi ne al'adabu fawqa ilmi ladabi ma yana sama da ilimi lokacin da mahaifiyar imam malik ta kai shi wajen rabi'atul ra'i da ta je ta ce gashi nan ya koyi ladabinka tukunna kafin ya koyi iliminka ya koyi ladabinka kafin ya koyi iliminka dole sai da tarbiya in ba tarbiya to me amfanin ilimin bai da amfani ai dama don ai aiki da shi ne aiki da ilimin kuma shine tarbiya ne to mutum sai ya ji tsoron Allah ya girmama malamansa ya zama yana daukan ilimi a wajen malamai kuma siffa ta gaban shine daraja malamai din ka kiyaye alfurman malaman duk mutumin da kaga baya kula da malamansa ko baya daraja su wallahi alama bai zai kai labari bane zai lalace ne sun ce kiyaye alfurma malamai shine unwanun najahi wal falahi wat tasiri wat tawfiq shine unwani shine alama na cewa mutum zai rabbanta mutum zai nasara a hanyarsa ta neman ilimi alaman cewa zai samu ilimin alaman cewa ubangiji ta'ala zai masa gamon katar a harkan iliminsa amma in ya raina malaminsa shikenan sai Allah ya kyale shi ba zai yi albarka ba so da dole ya zama na akwai mai akwai girmama malami yadda za ka yi magana da shi ba daidai ne da yadda za ka yi magana da sa'anka ko wani daban ba shi babanka ne a addini dole lafuzan da za ka yi amfani da su wajen magana da shi daban ne ba za ka ɗaga muryanka akan tasa ba ba za ka zo kana jayayya da shi ba ba za ka dinga masa shishigi a maganansa ba ko yana darasi kana masa shishigi ba shi ya nemi ka kawo ra'ayinka ba kana ta cuso wani ra'ayinka ko wasu abubuwanka ba za ka yi wannan ba saboda haka dole za ka dinga ba za ka kira sunansa ba ka ce wane ko malam wane a'a malam kawai ko gafarta malam ko akramaka Allah haka za ka faɗa duk in ka ga mutum yana kauce irin wannan to zai zama na bai zai kai labari ko kuma malamin ka yana karatu sai kuskure sai ka sun koyar da kai kai dariya ko wani wahami akwai wanda ya wuce kuskure ne wallahi babu wanda ya wuce ba wanda ya wuce duk iliminka duk ka wata ran sai ka faɗi wani abu a majalisin ka wanda ba haka yake ba kai ma baka sani ba yadda gaba ka je ka tina a sai kuskure kai ba wanda ya wuce wannan likulli jawadin kabwa wani kulli saifin nabwa ba wani ingarman dokin da watarin ana tsere da shi ba zai tuntube ya kasa tserewa dan uwansa ba to duk kwarewan mutum ran zai iya kuskure to amma wasu wai ya inda ka sani ne sai ka gane ya dan yi kuskure kaɗan shi nan sai ka kasan kuyar da kai kana dariya shi nan ka rena shi sai Allah ya kwashe maka albarkan ilimi ka ci gaba da haka sai Allah ya haramta maka samun ilimin sani sai ka kaurace masa shi kenan ka yi asara to ilimi dole sai an yi wa malami ladabi innal muallima wat tabiba kilayhima la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lida'ika in jafauta tabibahu waghna bi jahlika in jafauta muallima da malami da likita ba sa in baka kimanta su ba ba za su maka nasiha ba sai ka kimanta su me ma'anar nasihan ba za su baka abin da kake so ba ba za su baka tacaccen ilimin da ake so ba ba za su mai da hankalin su a kanka ba idan baka da ladabi sai ka kimanta su ce to ka yi hakuri da cutan ka in ka ɗauki likita bai san abin da yake yi ba ka wautar da likita Ba da kima ka don Allah zai damu da kai dinga rarrashin kai na maka ga yadda zaka sha magani to ka wadata da jahilcin ka idan baka kimanta malamin ka ba fa'idodi da yawa inda kana da ladabi zai baka su amma in baka da ladabi fa'idodi da yawa bai zai baka ba ko yayi hakuri yana karantar da kai sai dinga maka fassara kawai yana wucewa baka da ladabin da zai tsaya yana bata lokacinka lokacin sai yana baka ilimi mai tsada wanda shi ma wahala ya samu sai ya sha wahala ya same shi wataƙila ya shekara yana bincike akan matsalan rana ɗaya kai sai zai baka ita wannan ah, alƙarafi a cikin furuk matsala ta farko da ya kawo alfarƙu bainar riwaya wa shahada bambanci tsakanin ruwa da shahada yace shekara takwas yana bincike a kanta amma ita ce matsala ta farko da ya kawo cikin alfurub nasa a minti goma za ka je ka karanta ta to haka malami za ka ga sati wani lokacin matsala ta tariki ce masa ya rasa zai binciko nan ya tambayi wannan a cikin minti ɗaya sai zo ya gaya maka ita kai kuma kana zaune kana harkokin kasuwanka ko aikinka ko kana hutunka wannan bai kai ka daraja shi ba ba za ka kimanta shi ba to dole sai ka daraja malami kafin wato ainihin ilimin ka yi albarka kuma ka samu ilimi mai amfani amma in baka daraja malamai ba to sai dai kawai ka dinga fassara kana abin nan kana jan baki kana fassarawa amma ba ilimi ne mai albarka da zai amfani jama'a kuma ba ilimi ne wanda kai ma zai amfane ka abu na gaba kada mutum ya gaggawa a wajen neman iliminsa ya dinga ɗaukan ƙananan ilimi kafin manya itiqanul usul qabla al-furu ilimi ba abun gaggawa a cikinsa wa man lam yutqin al-usula hurima al-wusula sai ka rena wasu littattafin ka ce ka wannan dan karamin littafi ah to ai da kanana ake farawa wallahi su ma malamai na ka san da suka karanta kananan ne suka fahimci manyan suke koya maka manyan inda ba su yi kananan ba ba za su iya fahimtar manyan ba to kai ma kar ka rena kananan littattafan nan ka karanta su kowane fanni ka ɗauki ƙananan littattafai muktasarat ka karanta sannan ka yi sama kuma wannan kowane fanni in ka je karatun za a gaya maka in nahu ka ɗauka ga lissafin da za a maka karanta kaza da kaza sannan ka idan fiƙewa haka in hadisi kowane littafi za ka karanta akwai littattafin da ake farawa to idan ka tsinci kanka a masallaci dama a riga an yi nisa kan ka zo ka ci gaba da zuwa sannan ƙananan kuma ka neme su a wajen yan baya kana karatun kananan kana karatun na gaba sai dai idan ka zo yaƙi da jahilci ne ka zo kawai ka ji fassara ne ka tafi ba wai kana son ka rike ne kai ma ka karantar ba amma in ba haka ba dole sai ka biyo ta ƙasa kafin ka tafi sama saboda haka ba za ka tafi can sama ka ɗebo ilimi mai faɗi ba ka da na ƙasa ba wannan galibi shine abin da yake hana ɗaliban ilimi fahimtar karatu ba su da asasi na ilimi akwai fannonin da ya kamata ka fahimce su kafin fanni kaza ba ka da su sannan akwai littafin da ya kamata ka karance shi kafin littafi kaza ka karance shi ba dole sai kayi wannan kafin ka fahimta man akhadha ilma jumlatan dhahaba anhu jumla duk wanda ya dauki ilimi wato ainihin lokaci guda to shikenan ko zai tafi lokaci guda izdihamul ma'lumat ko izdihamul ulumi fi sam'i madallatul fahm wato ilimi su yi maka cincirindo a cikin kwakwalwanka wannan alama ne na me fahimtanka za ta tarwatse za ka kasa ganewa saboda haka malamin da kake karatu a wurinsa shine zai tsara maka ga irin yadda za ka yi karatunka shi zai tsara maka saboda haka daga wannan littafin sai wannan daga wannan sai wannan shi yasa imamul ghazali abu hamid al-ghazali yake cewa a cikin ihya sunna yace ayyubuna ihya ulumuddin kai yace al-ilmu murattabun tartiban daruriyan shi ilimi an jeranta shi jerantawa na lalura amma malamin ka shine zai gaya maka shi yasa ladabi na ilimi in ka sauke wannan littafin ba cewa za ka yi to dan sa littafi kaza ba sai ka cewa malamin wani littafi dan sa shi zai gaya maka to littafi kaza ne in kuma za ka fara fannin ne sai ka gaya masa malam ina so in karanta fanni kaza wani littafi zan sa shi zai gaya maka in ka sauke shi zai gaya maka na gaban don shi ma hakan din yayi kafin ya kai wannan matsayin amma idan ka tsallaka ka tafi can to zai zama na wato ainihin iliminka ba zai zama tacaccen ilimi ba shi yasa ba a samun ilimi sai da malami da kuma tsarin da malamai suka tsara yadda ake samun ilimi ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa'un bika amma jamu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa Bulgatun wa irshadu ustazin wa tuli zamani ba za ka samu ilimi ba sai da abu guda shida yace zai maka bayanin su dalla dalla sai ka samu kwakwalwa ta daukan ilimi zaka'un sai kana fahimta sai kana da hirsun kuɗai akan abun tsakaninka da Allah kake yi sannan kana da juriya shine was ibaru kana da himma duk wahala ba gudu ba ja da baya sannan wa bulgatun ka da dan guzurinka na sayan littafi na cin abinci da sauransu sannan kana da irshadu ustazi malami zai tsaya ya tsara maka yadda za ka yi karatu kana bin tsarin malami in ya ce ga yadda za ka yi ba za ka ɗauki maganarsa ba kima ba haka za ka bi ka yi karatu sannan ka samu tsulu zamani zamani mai tsawo kana karatu. to nan ne za ka iya samun wato ilimi shi ilimi bayan da za a same shi a lokaci guda ka ce lokaci ɗaya kawai ka ɗan iya ka haddace hadisin wa'azi da ayoyin wa'azi ka tashi ka kama wa'azi shikenan ka zama malami a'a sai dai ka zama malamin wa'azi amma ba malami bi ma'anar kalima ba don muna da su wannan yana maka wa'azi za ka yi kuka ma amma an zo matsaloli na shari'a kuma na addini ba zai iya warware maka su ba ƙananan matsaloli bai san su ba amma wa'azi kuma ya iya zai burge ma ya fi ma wani malamin burgewa sai zama kudu inda aka taɓa ka kana nan ka ɗauki wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sannan bayan wannan ka bi tsarin da ake bi sannan kuma ya zama kana da tawabu wato shine kankan da kai ilimi ba ya son girman kai ko kaɗan mai girman kai ba zai taɓa yin ilimi ba malamai sun ce mimani la ya ta'allamani almutakabbir wal mustazi min jaye guda biyu miman guda biyu ba sa samun ilimi shine mai girman kai da mai izgilanci wa ilimi dole sai ka kasantar da kanka idan ka zama mai tawazu'u malamai ka zama mai tawazu'u ilimin da kake ɗauka ɗin da abokanin karatunka baka ɗauki kanka wani abu ba to anan ne zaka iya samun ilimi al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali ilimi yaƙi ne ga mutumin da ke da girman kai Bi zai same shi ba kamar ruwa ne taho yana gudu yana gudu sai samu wuri mai tudu sai kaga ya kasa haurawa ya zama tashin hankali sai juya ma ne mai wata hanyar daban to haka shi ma ilimi yake sai ka kankan da kanka kuma kankan da kan nan siffa ce ta masu tsoron Allah man tawaba lillah rafa'ahu Allah duk ya kankan da kansa don Allah Allah zai ɗaukaka shi inna tawabu min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi saboda haka tawabu kankan da kai siffa ne na masu tsoron Allah kuma da shine masu tsoron Allah suke kaiwa mai kololuwa a wajen ɗaukaka so da haka idan kana mai da kanka ba komai ba kana ilimi kana ilimi ilimin sai ya ɗaukaka ka amma matukar akwai girman kai akwai nuna isa ilimi bai zai ɗaukaka ka ba ba za ka same shi ba ka guji cewa ni ina da ilimi ni ina ai na san kaza mu muna da kaza wannan shaidan ne kawai yake wasa da hankalinka Allah ta ce wala tuzakku anfusakum kar ka tsarkake kanka yanzu shaidan ya zo yana ruda kawai kai mai ilimi ne kana ji da kanka me ka sani wa man yadda yad'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashaw duk mai cewa yana da ilimi ka ce masa gafarta malam ka dan san wani abu dan kadan dai amma uwa da yawa kuma sun shige maka duhu wanda ya isa bugi kirje ce na san komai da komai na ilimi ne babu to in ka ji mutum yana alfaharin ma galibi da ka samu me babu ilimi ai al ilimi salasatu ashbari ne taki uku ne man akaza bi shirri al-awwal tashabbaka bi anfi in kana taki na daya zaka dinga ji da kanka ai kai ne wane kai ne kaza kana nuna takama da girman kai idan ka tafi taƙi na biyun kuma man tashabbaka bishibri thani tawada'a man aka da bishibri thani tawada'a sai mutum ya dinga kankan da kansa in ya tafi taƙi na biyun nan fa zai gane cewa lallai ilimi fa yana da yawa ilimi fa ba abun wasa bane sai ka ga yana tawadu wa man aka da bishibri thalith alima annahu lam ya'lam in ka kai taki na ukun kuma a lokacin za ka san a sai baka san komai ba ma kana ƙara zurfi kana ƙara sani cewa kai fa ba mai ilimi ba ne to yanzu mutum ya zo yana alfahari ya za ka ɗauke shi sai kamar dariya kawai ba wani magana alfahari a ciki ba wani kai tawakkali ga Allah kawai ka dan abun da ka karanta Allah ya masa albarka to mutum ya guji irin wannan ya guji son yabo a ce ana yabonsa kai ne wani kai ne wani wallahi wannan duk rudin shaidan ne ba za ka kai labari ba ka kankan da kanka kai tawadu'u ka guji duk wani abu da zai nuna kai ne wane kana walakanta mutane wane jahili wane malamai suna iya kokarin su ka kukkushe wannan ka kushe wannan ka dira kan wani kuma daidai suke faɗa saboda neman ɗaukaka kawai kai a ce kai ne wane ɗin kai aikin banza ilimin ka ba zai albarka ba kuma wannan shi ake cewa girman kai wanda ubangiji ta ake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad gidan aljanna da suke tawazu aka tana da ita duk mai girman kai to gidan aljanna ba nasa bane eh manzo Allah sama ya ce duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zara na girman kai ba zai shiga aljanna to ilimi ba hanyar aljanna bane hanya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna hanya ce ta aljanna to ina ilimi zaka samu ilimi kana da girman kai kana nuna isa to mutum ya kankan da kansa ya dauki siffa irin ta masu tsoron Allah sai Allah ta'ala ya bashi ilimi kai ba komai bane ka rusuna wa malamai ka musu ladabi ka rusuna wa ilimin ka karka ɗauki kanka ka san komai ka ci gaba da karatu yau da gobe zaka zama wani abu din ba kai ne zaka tallata kanka ba ba kai ne zaka ce ni ne wani ba mutane za su ce kai ne wani suna faɗan kana cewa a ba haka bane a tafiya ta riga ta yi tafiya amma lokacin da ka fito da kanka kuma daga ba za su gane ba hakan bane shikenan kuma sai ka zo ka faɗi kai ƙasa abu na ƙarshe ya nuna min saura minti biyu mutum ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za a gaya maka siffofin ɗalibin ilimi suna da yawa duk abin da ka yi kuma ka siffantu da shi in a ƙarshe kuma ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka dogara da shi Allah shi ne mai yi ba wayonka ba ba dabaranka ba ba bin hanyoyinka ba a'a Allah ne zai taimake ka ya tallafa maka sai ka kai labari wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa ka nemi taimako na ubangiji ta'ala ya tabbatar da kai akan hanyar kuma ya sa ka samu ilimi din ya zama kana da ilimi din wani zai tashi cikin dare na cewa taraktun noma rabbi fil layali li ajli ridaka ya maula al mawali fawafiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali ce ya Allah na bar na cikin dare saboda neman yardanka Allah ka tabbatar min da ilimina Allah ka bani ilimi Allah ka kai ni kololuwa na ilimi kana karatun kana addu'a kana yi kana addu'a Allah shine mai yi idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa jani ma yajni alaihi ijtihadu idan babu taimakon Allah a tare da mutum to kokarin nasa ne zai fara masa illa kokarin kan ne zai maka illa in Allah bai taimake ka ba kana kana da himma da waye in ba taimakon Allah himman ta kai ta za ta kai ka tabaroka shekul islam bi taimiya idan ya karanta ayan alkur'ani tafsirin ta ya masa wahala ya buga ya ga bai fahimta ba ya buga sai ce allahumma ya mu'allima ibrahima allimni wa ya mufahima sulaimana fahimni yace ya allah wanda ya karantar da annabi ibrahim ya koya masa ilimi allah ka koya mini wannan ilimi ya allah da ka fahimtar da sulaimanu allah ka fahimtar da ni annabi sulaiman ya kankantar da kansa yana roƙon allah subhanahu wataala shauku isa mai taimiya idan ya karanta matsala ta shiga masa duhu ya rasa yadda zai warware ta matsala ta ilimi ya buga ya buga bai yi ba sai ya ajiye littafin sai ya istighfari dubu daya astaghfirullah astaghfirullah sau dubu in yayi guda dubu sannan sai bude littafin kuma sai Allah ta'ala ya sa ya gane kaga a sai dole sai an koma zuwa ga Allah ta'ala wayonka dabaranka bai zai kai maka ba al'amarin la haula wala quwwata illa billahi ne babu wata dabara babu karfi sai da taimakon Allah ba wani wayon da zai sa ka karatu ba wani karfinka da zai sa kai karatu sai idan ubangiji ta ya taimake ka to ka da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka ji tsoron Allah ka koma zuwa ga Allah ka ɗauki matakan da ake ɗauka wajen samun ilimin wallahi sai ka kai matsayin da baka tamanin zaka kai sai ka kai matsayin da baka tamanin zaka kai ya zama da gaske kake tsakaninka da Allah to mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala fahimtar addini abu ne mai tsada wallahi ya fi komai tsada a nan duniya ba abu mai tsada irin fahimtar addini ingantacciyar fahimta falala ce ta ubangiji ta'ala in baka ji tsoron Allah ba baka koma zuwa ga Allah ta'ala ba ina za ka same ta ba za ka samu ba ibn qayyim yana cewa sihhatul fami wa husnul qasdi min azami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-ibad bal ma 'udiya 'abdun ata'an بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما yace kyakkyawar fahimta wa addinin musulunci da kyakkyawar manufa manufarka ta zo mai kyau a zuciyanka kana da kyakkyawan niyya da ikhlasi ya zama kana da ingantacciyar fahimta wa addinin musulunci yace wallahi wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya wa bayinsa sai ce kai a takaice ma in banda musulunci babu ni'imar da tafi ciyar fahimta wa addini da kyakkyawar manufa a cikin zuciyar dan adam kasancewanka musulmi kawai shi yafi wannan to wannan abu ne mai arha babban nima irin wannan Allah yana tsoron ka ne baka koma zuwa gare shi ba sai ya baka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara mana fahimta malamai mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna firdaus ita ce makoman su kuma Allah ya kara musu lafiya ya tabbatar da su akan wannan tafarki mu ma da muke bin su Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh